This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Talata, talatin ga watan Janairun hudu. Bayan labaran duniya za ku ji abin da babban mai shigar da kara a babbar kotun shari'ar manyan laifukan duniya kan irin manyan laifukan da bangarorin da ke yaki a Sudan suka tafka. Sannan muna tafi da sabon shirin zamantakewa. shirin da aka kirkire shi da zimmar bibiyar lamuran zamantakewa tsakanin al'umma wanda zainab babaji ta shirya kuma za ta gabatar amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya yunkurin da duniya ke yi na dakila cin hanci da rashawa ya ci turawa. har ma a wasu yankuna an samu koma baya saboda tashe-tashen hankula da rashin aiki da tsarin shari'a in ji wata babbar kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa a ranar talata rahoton shekara-shekara na kungiyar transparency international da ke birnin berlin ya ba da hoto mai muni yana mai nuni da cewa galibin kasashe sun yi sakaci ko kuma ba su samu ci gaba ba wajen magance cin hanci da rashawa dukkan gwamnatocin kama karya da shugabannin demokuraɗiyya ba sa bin tsarin shari'a na adalci suna ba da gudunmawa ga karuwar rashin hukunta laifukan cin hanci da rashawa kuma a wasu lokuta har ma da karfafa shi ta hanyar kawar da hukunci ga masu laifi in ji kungiyar a cikin wata sanarwa ko da a lokacin da take tunkarar mamayar rasha ƙasar ukraine ta ci gaba da samun ci gaba wajen rage cin hanci da rashawa ta hanyar yin garan bawul ga tsarin shari'a da kuma inganta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa in ji ƙungiyar transparency international sojojin isra'ila sun kashe mayakan hamas uku yau talata a cikin wani asibiti da ke gabar yammacin kogin jordan da suka mamaye ciki har da wanda sojojin isra'ila suka ce ɗan ƙungiyar hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari jami'an kiwon lafiya na falastinu sun ce sojojin isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki a asibitin bin sina da ke jenin wani hoton bidiyo da aka ce na'urar ɗaukan hoton asibitin ce ta ɗauka ya nuna kimanin sojoji goma sha biyu sanye da kayan aiki kamar ma'aikatan lafiya ɗauke da bindigogi suna tafiya cikin asibitin kamfanin dillancin labaran reuters wanda ya samu hoton bidiyon ya ce alamomin asibitin da kuma launi da tsarin kofofi da bangon asibitin da ke cikin faifan bidiyon sun yi daidai da nata hoton da ta ɗauka a baya daga asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta yi kira ga cibiyoyin ƙasa da ƙasa da su matsawa Isra'ila nan ba ta dakatar da ayyukanta a cibiyoyin kiwon lafiya. Yau talata wata kotu ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon minister Imran Khan hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari. Bisa zarginsa da cewa a lokacin da yake kan karagar mulki ya bayyana sirrin ƙasa da suka shafi Amurka. Shi ma tsohon ministan harkokin wajen Khan, Shah Mahmud Qureshi, an ɗaure shi na tsawon shekaru goma a shari'ar ta samo asali daga kare sirrin ƙasa wanda aka fi sani da sifa. kan ya yi kirarin cewa kafar diflomasiyya ce ta samu bayanan irin rawar da amurka ta taka wajen kifar da gwamnatinsa tare da taimakon sojoji don hukunta shi kan tursasawa pakistan ta samu manufofin ƙetare ba tare da tasirin amurka ba washington da sojojin pakistan sun musanta zargin tsohon firaministan pakistan mai shekaru 71 wanda kawancen 'yan adawa ya hamɓarar da shi a watan afrilun 2022 yayi watsi da shari'ar da aka yi a matsayin siyasa ce da sojin ƙasar suka kitsa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kaso kalilan ne kawai na miliyoyin mabukata a yankin arewacin Tigray na kasar Habasha ke samun tallafin abinci a cewa wata sanarwar agaji da kamfanin lancin labarai na Associated Press ya gani. sama da wata guda kenan da hukumin agaji suka dawo da isar da hatsi sakamakon wata doguwar dakatarwa da aka yi saboda yawaitar sata takardar ta ce kashi goma sha hudu cikin ɗari na mutane miliyan uku da dugu biyu da ƙungiyoyin agaji suka yi niyyar samarwa abinci a wannan watan sun samu ne a ranar ashirin da 21 ga watan nan na janairu Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun dakatar da tallafin abinci ga Tigray a watan Maris inda ya gabata. bayan gano wani gagarumin shiri na satar hatsi bayan jami'an amurka sun yi imanin cewa satar na iya zama mafi girma na irin wannan karkatarwa da aka taɓa yi asusun ba da lamari na duniya imf ya inganta hasashen yanayin tattalin arzikin duniya a bana inda ya hasashen samun ci gaba mai ɗorewa ƙarƙashin jagorancin amurka da kuma sauran hawa farashin kayayyaki. IMF a yanzu yana sa ran tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 3.1 cikin 100 a wannan shekara. Bai sauya ba daga shekarar 2023, amma ya fi da kashi 2.9 cikin 100 da ya hasashe a shekarar 2024 a kiyasin da ya yi a baya a watan Oktoba. A duk duniya IMF na tunanin hauhawar farashin kayayyaki zai ragu da kashi 6.8 a shekarar 2023 zuwa kashi 5.8 cikin ɗari a shekarar 2024 da kuma kashi 4.4 a shekarar 2025 babban bankin amurka da wasu bankunan tsakiya sun sanya ta a matsayin manufa daga ƙarshe wani bam ya fashe a wani gangamin zaɓe a lardin balochistan da ke kudu da yammacin pakistan a ranar talata ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu da dama jami'an 'yan sanda da na kiwon lafiya sun tabbatar da asarar rayuka inda suka ce harin da aka kai a garin sibi ya shafi wani gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da jerin babura ƙarƙashin jam'iyyar pakistan ta har insaf ko pti ƙarƙashin jagorancin tsohon firaminista imran khan majiyoyin asibiti sun ce da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mummunan yanayi kuma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru babu wata ƙungiya ko wani mutum da ya ɗauki alhakin kai harin bam ɗin jam'iyyar pti ta tabbatar da cewa magoya bayanta ne aka kai wa harin ta ce ɗan takarar jam'iyyar na majalisar dokokin ƙasar ko kuma 'yan majalisar dokoki ne suka shirya taron ga wannan zaben ƙasa da za a yi a pakistan a ranar takwas ga watan fabrairu a gaida sarfiru hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda mai yiwuwa aka ji a cikin labaran babban mai gabatar da kara a kotun manyan laifuka na duniya wato International Criminal Court of Justice ICCJ a takaice Karim Khan ya ce bangarorin biyun da ke fada da juna a Sudan sun aikata ba daidai ba. Kamar yadda za ku ji a cikin fassarar rahoton Michael Brown wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya karanto gare ka. Babban mai gabatar da kara na kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka jiya litini ya ce bangarori biyu da ke rikici a sudan sun aikata laifukan yaƙi a yankin darfur na sudan ɗin tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin janar-janar biyu ɗin nan waɗanda ba sa ga maciji da juna babban mai gabatar da ƙara na kotun ƙasa da ƙasa ɗin karim khan ya ce based on the work of my office it's my clear finding my clear assessment that there are grounds to believe that presently Rome Statute crimes are being committed. Ya ce bisa ga aikin da ofishi na yi tartibin abin da na gano abin da ya bayyana a gare ni karara shine akwai dalilai na yin imanin cewa a halin da ake ciki a darfur ana aikata wasu abubuwan da manyan laifuka ne bisa ga tanajin Rome, kuma da sojojin sudan da rundunar tsaro ta musamman duk suna da hannu ciki. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tura batun na Darfur ma kotun ƙasa da ƙasa a shekara ta dubi da biyar, kuma bisa ga wannan hurumin ne ofishin Khan ke binciken laifukan tauye 'yancin ɗan adam na baya-bayan nan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa tashin hankalin na Sudan ya raba mutane wajen miliyan bakwai da digo ɗaya da muhallansu a ƙasar, kuma wasu sama da miliyan ɗaya da rabi sun gudu zuwa makwabtan ƙasashe. musamman ma chadi da masar da sudan ta kudu jimlar mutane wajen miliyan 25 na bukatar tallafin jin kai da kariya a halin yanzu ibrahim kalmasi garba kenan da fassarar rahoton michael brown to kada a sha'afa a muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc kai tsaye kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar yana takawa chiunque yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da minti 41 na rana. ta shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai rika tattaunawa ne da masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya, musamman al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa. Zaman lafiya. A yau shirin zai yi duba ne da irin zaman lafiya da ke tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da wasu ƙabilu. Kafin dangantakar ta yi tsami da kuma hanyoyin warware takaddamar ba tare da tashin hankali ba. Bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su sake abin ba mu su mun yi girma muna da abokanaye fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai fulanin da suka yi zaman makoki tare da mu yadda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukansu biyu muna zama tare rikicin da ke tsakanin fulani makiyaya da manoma na da tsohon tarihi hakan ya samo asali ne saboda fafutuka irin ta neman abinci Yayin da manoma ke amfani da ƙasa wajen shuka da samun cimaka, su ma makiyaya a ƙasar ne suke shuka nasu abinci don ci ga su kansu da kuma dabbobinsu. A shekarun baya duk lokacin da aka samu wata mishkila tsakanin manoma da makiyaya, bangarorin biyu na da hanyoyin lumana da suke sasanta tsakaninsu ta hanyar biyan diya idan dabbobi suka yi barna, saɓanin abin da ke aukuwa yanzu na ɗaukan doka a hannu. Sunana Muhammad Sabi Uchiroma, ni kuma Deputy Imam ne daga Tafawa. Babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi. Mutum duk abin da ya mallaka idan babu zaman lafiya ba zai ji daɗi ba. Duk wanda mutum ya yi zama da shi to ya kasance a zauna lafiya a tsakani. A baya gurinku yana da tashin hankali wai me ma musabbabin tashin hankali da dama ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wuraren ku. ainihin wannan musabbabin da abin da sa wato abun nan yake tashi kamar haka wani lokaci yara ne kawai wanda ba sa jin gari yawanci su suke tada abun misali kamar misali wajen kiwo za a samu gagara yara daga wajen masu kiwo wani kuma wani lokaci kuma ana samun wato gagaran yara daga wajen manoma to idan aka samu irin wannan to sai a zo a samu rashin fahimta a tsakani sai ka ga wani abu ya tashi abinda kawai yake da abun kenan amma ba wai wannan abun don yana ma mutane daɗi ba duk wani mutum mai hankali yana bakin ciki da wannan abun in ya ji wani abu ya tashi wallahi sai hankalin kowa ma ya tashi wani lokaci akan danganta rikicin jihar plateau da na makiyaya da manoma a'a a ce addini ne da sauransu kai a fahimtanka me ke sa a samu wannan tashin hankalin addinin ne ko kuma dai makiyaya da manoma ne ba sa so su zauna tare hmm, makiyaya ne da manoma nan kawai abin yake tashi tsakani da allah ba wani ba wani wanda ya hana wani addininsa kuma ana gaisawa lafiya lafiya don haka duk wannan abin da yake tashi din nan kamar yadda na gaya maki dai kawai bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su sake abin ba kuma ga yaran da suke tasowa ana kokari dai har kullum dai ana nuna masu fa hanyar zaman lafiya domin duk wanda ya fita ya je ya yi sana'ansa ya dawo lafiya shi ma daɗi yake ji mutum ya fita sana'ansa bai dawo lafiya ba kaga ba wani daɗin da zai ji to cikin 'yan kwanakin nan kamar an samu sauki musamman a guraren ku me ya janyo aka samu wannan saukin to abin da ya janyo aka samu wannan saukin abin da ya taso mu din allah ya sa mu bangaren mu mu fulani da bangaren sobiron dama tun can ma muna zaman lafiya kuma mun san zuna waje ɗaya muka tashi to idan abin da ya taso din nan idan muka yi magana a tsakanin mu to da yardan allah sai kaga abin yana sauki yauwa ku fa suna fahimtar ku saboda kaga wayanda suka manyanta kamar yadda ka yi bayani ku riga kun zauna tare da kun ci abinci tare kila ma an yi aure kusan tare amma yanzu abubuwan ya lalace ta yadda kila ‘ya'yan da ke tasowa ba su san irin wannan zama da aka yi ba ta ya kuke faɗakar da su kwarai kuwa yadda kika faɗa kuma haka ne kin ga wannan rikicin don ya ɗauki shekaru masu yawa akwai yaran da ma aka haife su fa wannan rikicin kuma har sun kawo karfi yanzu ma kusan ma ba su san wancan zaman lafiyan da dama ake ciki ba wanda dama ake zama ba don haka har kullum wani lokaci muna da kwamiti wanda muke zama sai mu tara su yaran mu nuna masu mu da wa'annan ba mu ɗaya ne ga shi can dama ga irin zaman da da ake yi don haka su rike juna to hakan kuma yana sassautawa ga wasu yaran hakan yana sassauta sosai ga wasu yaran kenan yaran ku suna fahimtar juna tsakanin su kila da yake biramne a wurin yaran fulani a wurin suna fahimtar juna tsakanin su da yaran biram a ce ko suna ziyartar juna suna wani hulɗa tare a lokacin sallah ko kuma lokacin bikin suna ko aure kuna zuwa domin ku uh, taya juna murna ko kuma lokacin rasuwa ma a ce an ji nuna alhini? Kwarai kuwa. Wannan ana haka, kamar wani abin murna ya sami daga bangare mu gaskiya suna mana murna. mu ma kamar wani abin murna ya sami bangaren su mu ma idan muka sadu muna masu murna a sadu a gaisa a yi gaisuwa a yi murna haka kuma idan aka samu wani bakin ciki kamar misalin wani ya rasu to ko a waya ma fa muna gaisa juna mun ji ma wani ya rasu kaza kaza wallahi Allah ji kansa kaza kaza to muna dinke zumunci da haka kamar lokacin sallah wani lokaci a in mun yi sallah muna gaisuwa ko a waya wani lokaci wasu ma suna taso su zo wurin mu eh sha nono ayi eh, murna mm. gaskiya muna wannan to daga karshe me kake ganin kaman a hukumomi za su yi domin a inganta wannan zaman lafiya tunda ku da kanku ne yanzu kuka rungume wannan zaman lafiya to hukuma yanzu ma haka yanda muke magana nan akwai wasu mafal wanda suke tsakanin mu kaman can kwanakin baya can kin san dama akwai da rikicin da dama ya faru sosai dai ya faru a tsakanin mu da su haka to sai aka kawo su mafal suna nan tsakanin mu to wannan mafal din ma suna taimakawa domin duk wani wanda ya wani abun da ba daidai ba suna fito su gaya masa gaskiya idan yaran mu suka yi wani abu a daji suna kiran mu su sai mana fato gashi gashi gashi abin da yake faruwa a duk lokacin da al'umma suka shiga yanayi na tashin hankali suna fadawa cikin matukar tsanani na rayuwa idan ma sun tsira da ransu watakila sun rasa mahallansu da zai kai su ga zama a sansanin gudun hijira. Sunana Nanlop Gukes Dara. To, wannan abun kamar yadda dukanmu mun samu kanmu ba abu ne da ka yi taba zama ka zato cewa zai faru ba. Ya zo ne ya faru. Kuma jama'a dai ana wahala. Bayan wannan abun mata in particular da yara wahalan a kanmu ne kowane lokaci wahala kuma ga sanyin jos yanzu sai a ce mace suna waje da yara kwana waje ba dadi abin bai dadi ba ya sa wahala with this economic hardship sai wahalan ya dada karuwa to mu shine Allah ya kawo mana saukin wannan kamin wannan abin ya faru ya dangantakan ku da fulani personally in zai yi magana mu wayansu mun yi girma we have friends muna da abokanaye fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai fulani da suka yi zaman makoki tare da mu yadda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare amma wannan abin da ya taso kuna ganin ba mu ma ganin juna yanzu don mu wayansu mu kauyukan ma babu namu babu nasu ma babu ba mu san inda juna muke ba gaba daya an rurrushe wuraren to kin gani ba wani zamantaka kuma yanzu su suna can mu muna can ba san me ke faruwa kuma ba ba dadin zama zama bai yi dadi kuma ba gaskiya kamar fili kenan yanzu ya kasance a wurin ba kowa wurin ba kowa wurin to amma kuna haduwa da juna wayanda kuka tashi a ba haduwa saboda su kin san abun nan akwai masu kyau akwai mummuna gasken ne yanzu ba mu san ko ina ne ni ban san ina suka je ba su ma yanzu kila ba su san ina mu muke ba saboda guduwan rai ne kowa ya yi hanyar shi ne ba mu haduwa kuma. Abinda mutane za su so su sani yanzu wannan guri da dukan ku kun watse Fulani sun watse ku kabilun wurin kun watse me ke faruwa a wurin. To kaman gefen Washna da larkas da kwambulin wajajen kin san yana nan da boundary da gindiri da can ta su generate akan ce akan ce ni ba na zuwan wurin bayarwa akan ce su suna zuwa su yi grazing su kawo shanikansu a yi don mutanen mu ba a zuwan wurin su suna nan kusa da wurin don su ba su yi nisa da wurin ba so sukan zo da shanikansu akwai rafi ma suna zuwa su sha ruwa suna zuwa su yi grazing su shanikai su ci abinci a can an juma da yamma su tafi amma gona kan ba a yi gona ba ba yi gona a wurin ba so mu ba a zuwan wurin kira ga kaman ya za a kawo karshen wannan rikici ne da ya dauki shekaru ana ta fama kuma ana ganin kaman abin da ba zai bai kamata a ce ya kai wannan lokaci ba ne gashi ya dauki shekaru me kike ganin kaman ya kamata a yi domin a kawo karshen wannan rikicin da ake samu to a nawa ganewan in muka gaya wa juna gaskiya gaskiya ta fi komai menene gaskiyan gaskiyan shine wayanda suke sani an san wayanda suke fara abin nan ba wanda suka tashi da safe wayan su kabilun ba taba tashiwa da safe a je mu kore wayan nan ba akwai wayanda an sani gaskiya yau ke kina da ɗakin san yaron kin nan da dare baya gida yana zuwa neman sokana in kika gaya ma yaro ɗanki gaskiya ka na su ka daina wannan abun in ya ji ki ya daina za a yi zaman lafiya da wayan amma inda in yau yaron ki ya je yi abu ya da kika boye shi kina faman cewa a'a ba shi ba kin gan ba samu zaman lafiya ba ni addu'an ne mu fada wa juna gaskiya in mu ne masu damuwa su fada amma a da end mu samo inda za mu zo mu gaya wa juna gaskiya a yi zaman tare a koma zama kamar na da mu koma mu yi zaman sulhu da juna bayan da mu za mu zauna da abincin mu ba mu ci nama ba bayan da su kuma za su ci nama ba abinci so ya kamata a yi zaman tare addu'an mu kenan wai wani rana abubuwan nan duka plateau za su kare. To yanzu kuma ga shawarwari da za su inganta zamantakewar mu. Sunana da Sambo Chalom, sarkin Dorowa, that's tatis Gaskiya matakan da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabaninsu da su shugabannin matasa har da na mata ma sai mu zauna kamar ni mukan zauna kowane wata so daya sai mu zauna mu tattuna damoyin a wajen zaka ji kowa zai furci damunsa idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai ce ga inda an yi barna kuma matakin da ya sa ya kamun kwanciya domin a kauye na dorowa da in ka je wurin kowane rana harbe-harbe hanya ma baka yi saka wuce ba in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota ka ga mutum ya yi sir ba hira domin wurin ya zama damuwa sai ga matakan da na doka ta wurin barna muka zauna da ciroma muka yi shi rubuce bangaren fulani sai muka zauna da shi eh, dan labe na wani hausa muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk fulani da ke ta kudu su za su biya wannan barna in an yi a gabas haka muka sa ta rubuce to haka in an yi barna ko sun je sun yi da dare to mun gani sai mun je in kama shugabanni na gefen da aka yi sai ka ga da sassafe shugaban su je su bi shanun sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance sai su ce eh wane ne sun yi barna sai ka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa ko an yi barna sai ka ga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona ne mama mai gona sai ka ga mun bi mun gyara wannan ba cika samun damuwa ba sunana ata abdullahi bawa duk dai saboda mu ga yadda za a yi a wanzar da zaman lafiya mu kama nan mu kama nan mu kama nan domin mu ga an zauna lafiya domin makiyayi da manomi ainihin mu an san mu muna cin abinci a kwarya ɗaya ne to mu muke ta bincike menene ya kawo wannan damuwoyin har aka samu bambance-bambancen abubuwa tsakanin mu da su to shine muke ta kan gyare-gyaren muna ta kan binciken sai muke abun nan din saboda yanzu misali dan Allah muna rokon gwamnati mu ma a ba mu hakkinmu mu ma ta saka mu a cikin tafiyan a san cewa mu ma ta cikin kasan nan mu ma yan kasa ne abun da yake janyo damuwoyi kenan ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe to babu yanda za ka yi ka maso cikin jama'a gwamnati wanda ta ci yanzu muna mata fatan alheri kuma muna mata addu'a ubangijin allah ya bata ikon rike jama'a da musulmi da kiristan da kowane yare ubangijin allah ya bashi iko ya tallafa mana ya janyo mu ya masa da mu kusa da shi don allah Masu sauraron mu a nan za mu ɗiga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. sai kuma rana ita yau za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji, to kafin mu yi sallama da ku yanzu gasar fili ya sake dawa da labarai a takaice. yunkurin da duniya ke yi na daƙila cin hanci da rashawa ya ci tura har ma a wasu yankuna an samu koma baya saboda tashe-tashen hankula da rashin aiki da tsarin shari'a in ji wata babbar kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa a ranar talata rahoton shekara-shekara na kungiyar transparency international da ke birnin berlin ya ba da hoto mai muni yana mai nuni da cewa galibin kasashe sun yi sakaci ko kuma ba su samu ci gaba ba wajen magance cin hanci da rashawa. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Hamas uku yau talata a cikin wani asibiti da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye. Ciki har da wanda sojojin Isra'ila suka ce dan kungiyar Hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari. Jami'an kiwon lafiya na Falastinu sun ce sojojin Isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki a asibitin Bin Sina da ke Jenin. Yau talata wata kotu ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon minister Imran Khan hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari. Bisa zarginsa da cewa a lokacin da yake kan karagar mulki ya bayyana sirrin ƙasa da suka shafi Amurka. Shi ma tsohon ministan harkokin wajen Khan, Shah Mahmud Qureshi, an ɗaure shi na tsawon shekaru goma a shari'ar ta samo asali daga kare sirrin ƙasa wanda aka fi sani da sifa. kaso kalilan ne kawai na miliyoyin mabukata a yankin arewacin tigray na kasar habasha ke samun tallafin abinci a cewa wata sanarwar agaji da kamfanin lancin labarai na associated press ya gani sama da wata guda kenan da hukumomin agaji suka dawo da isar da hatsi sakamakon wata doguwar dakatarwa da aka yi saboda yawaitar sata takardar ta ce kashi goma sha hudu cikin ɗari na mutane miliyan uku da dugu biyu da kungiyoyin agaji suka yi niyyar samar wa abinci a wannan watan sun samu ne a ranar 21 ga watan nan na janairu. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ga karshen jerin shirye-shiryenmu na yau talata. Amma idan Allah ya kai mu zuwa gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. Za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya karanto mana labaran duniya sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni fiona wa mayinan dudu da ma wacce ta sada mu da ku kila ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya ma'asala.